an bi ku ta lallami an bi ku ta limana to don gutsun uwarku don gutsun uwar wani naku ku ji ku shaida mutanenmu iyayenmu da ƙannenmu da ƴan uwanmu da ake ta sa su ake ta dukan su iwatu ma kai har suna roƙon wai wasu ƙasashen su kawo musu agaji su ƴan ƙasanmu ba za su iya ba ni ce dai kwata kwanaki wacce aka yi wa 'yan maiduguri abin nan na fito aka kara irin wannan da ni shi yasa na buɗe wani akawun ɗin saboda rashin mutunci na son raina to dangin dun uwarku lokaci yayi cin mutuncin da kuke wa mutane ya ishe ku idan kun je kun kashe wa antan ai ba duka za ku kashe ba ko ni fa kawawa yanzu yanda naga ana tozarta wa'annan bayin Allah ko ban ki cewa wani bala'i jijjigege ya fado ya rufe uban kowa da kowa kowa ya rasa maransa, ya fado wa'anda suke gida suke tunanin cewa abin bai shafe su ba ko a gefen slippers din su duk abin da zai faru ba ta shafe su ba ko kuma wa'anda suke a cikin gida ba za su fito su yi magana ba ko kuma ba za mu iya haɗa kan kanmu ba mu fito mu zanga-zanga akan ciwo al'ummar mu da take cikin daji da ake musu zarafi ba to in Allah ya yarda bala'i beri sun sai bala'i ya tafko jijjigegen bala'i an rasa yanta za a yi da shi kowa ya fada bala'i ta yanda kowa zai ji kunar wa'anda su wa'ancan dinya suke ji a cikin zuciyarsu sannan ba da bayan haka ya su suke ji a cikin zuciyarsu ko kuma wa'annan shugabannin naku namu ɗaya bayan ɗaya duk sai na cikin uwarku ba wanda zan ƙara gane wa kara wai in zauna ina ce mishi dan Allah dan annabi ya mana kaza duk sai kun zabga uwarku gutsu dan me shinshina uwarku kutuma kuna gani Allah ya sa a kama uwarku kuma dan gutsun uwarku bana gudu na zuciyata ta riga ta bushe dan gindin uwarku so nake ko ku kashe ni ko ku banni da raye ko ku san yadda za ku yi da ni wannan abin da na gani na kuna tsinin gutsun uwar babanku ubanku ya wulga uwarsa kutuma al'umma annabi muhammadu ce ta zama haka a doron duniya al'umma annabi muhammadu ce ta koma ake mata wannan tozarcin suna can a cikin daji ana ta dukan iyayen wasu maza ana tafkarsa ana make su to dangin don uwar ku wai ku to to wai ku don gutsun uwar ku me kuke jira da ni wai ni a san za a yi da ni mana ni fa na riga na kuna na ba wani abin da ya rage min a cikin duniyan nan ni ba zan iya jurewa ina gani ana wa mutane wannan cin kashin ba ubanku ko na gwal ne ya gwallatsa uwarsa kutuma na gaura uwarku gutsu sai da ai duk kuna gani ake wa mutane ku tura a kai musu agaji mana tsoron ku ake ji shiru shiru hauka ne dan me cin uwar ku wannan rashin mutuncin da ake mana har ina mi gumun wuya mu zaɓe ku muna bin layi mu je mu zaɓe kuma ane wa mutane haka kuna kyale su durin uwar ku ko ba ku ji bane gutsun uwar babanku 'ya'yan ƴaƴan wahala kawai ƴan asara duk yadda za a yi sai dai a yi. Za ka iya tafiya. Salamu alaikum. Eh, wannan <laughs> Amma dis hula na daidai na sa shi. Hmm, ka je ka aski irin na musulunci. Aski a cire wannan gashi. A cire gashi. Yawwa. Ah my husband. Eh? Nan za ka bani ban san kowa ba fa. Oh, this one mala. Ni dutse ne. You no go see the game. Kaga. Ni dutse ne. <laughs>